magic ba zan iya ganin kowane bako ba yanzu wannan mai gari ya fi su a kan ba wa sarakanmu na ajiya kin gane eh. sai a rubuta da yake haka zaki rubuta sai a rarraba musu za zama iyaye ne a wani taro da za mu yi a nan gaba kuma ah, kuma abin da ke so da ke kin ga wannan kin ga wannan eh. shi zaki a sa a raba kiran talabijin da rediyo da sauransu su gani ki saki tambaye mana iya tani din don muna son mu kara sayan iya tani din saboda muna son mu faɗa kan kai ke da ke gani haka zaki eh Allah kake mana shirye ta wato babban magana da sun gaya maka ka san fa cewa a cikin jam'iyyar gaba daya ai kai baka labari na zauna da shi na shugaban jam'iyya yanzu saura fa hudu ne hudun ma biyun sun janye musu karowa wani ta da san kowa su ne suka rage ai a rage su ka ai ba na sauran kowa domin su sun san wanda suke kalli excellency babu wani abu su excellency ba wannan fa yana jira ko shi nan da aka ce a cikin zuwa kwanaki kuma ba san shi kyakkyar To Allah ya ya sake dawowa ce ya zo yana da wani muhimmin wani ko kuma irin masu neman taimakon ne ko ko a ƙari a mai neman taimako excellency har jama'a muke ne. jama'a da muke nema to sai dai kuma kowa na sai ya yi tsayo <laughs> da za a abin da ɗin sarawa wala da wani kai wajen kuma san da zuwa da ne ina zo ranka ne akwai wata ɗayar mahimmiyar magana da nake so mata tattauna da yau yawo Allah mu ka kashi ka wani muhimmi wani magana ne an da shafi siyasa magana ce da nake so mu tattauna tsakanin ni da shi Allah sa shi alheri da yaro amma kada a yi barin baki mun saboda wannan fagen faɗa shari'a idan kin rubuta mai ke tafiya amma hoton nan naka ya kyau sosai thank you very much ga alamun tafiyar mu na nasara kenan domin duk abin da muke sayar da jama'a suna yawa suna ce yana gaskiya um, na ga hirar da kai a tv hirar ta yi kyau sosai kuma ya sunan yar ka bulki su kuma sunan mahaifiyar ta bulki su ya yi kyau magana da zan faɗa ma za ta iya ba mamaki amma na san ba abin mamaki inda har za ka zauna kai dogon nazari a kai an zo ne in faɗa maka kai mahaifi na masu raba za su yi shi ba zan ƙara ganin sawa kuma dole ne kuma bar shi kwana biyu kenan ta yi daga cikin da ya gansa a ni na riga na san to me zai je mai me gare shi tun yana ƙarami na sha wahala da shi ba irin wurin da ba mu sha ba irin cin mutuncin da ba mu gani ba wanda ya kafe ya ce sai ya ci ko da an hana shi zamansa a gidan nan ba kwanciyar hankali ba ne ba za mu taɓa gane kansa mahaifin na sai tsina na masa ina wuri da shi ne me ya sani na shi a rayuwa na wahalarsa bara mu je mu ga dangin mu ma mu huta tun da dai muna da dangin Mama! ka rufa kanka asiri idan damfara abokan adawa suka turo ka ka so kai mana damfara idan damfara ce nawa ne ka shirya a baka don kan ka dawo da mana tafiya ni ba dan damfara ba ina son sanar da kai abu guda daya idan baka sani ba ka sani ni ina da ya kwana guda na tafi

I said, da Allah ka dakaya yaro kai kai muna da marasa kunya irin ka irin waɗanda muka tara saboda rana irin ta yau ka gane to za su iya bata lokacin ka ta bata rayuwar ka gaba ɗaya in muka ga dama ka ba ka ka asiri da sauran mutuncin ka waɗannan ce za ka samu ka abinci ka biya ba bukatar kudin ku ba bukatar kudin ku zuwan naki dai bai mun amfanin komai ba wallahi zuwa shikenan sai kice zaki tafi wallahi ina sauri ne ina da bako ne <laughs> shi biyan da ki ce mun dama dan haka ne zaki wallahi ana jira na wallahi ban san shi ba kai ma kina da bako shi wallahi ban san shi to ni na tafi sannu yawa lalla hajiya tana ciki tana ciki lala ke ce ma tana da bako to a ce mata waye bulkiki zai ki faɗa mata mahmud ne ya aka yi suna sunana da zai ba zan san sunan ki ba ani sunan ki ba bako bane a wurina ni da ke ai hanta da jini tana ciki ki shiga yawa ina gajiya bako aka yi ne eh, barka ne eh, lafiya galau alhamdulillah wallahi ban gane ba ni dan wa alaji kai ma daga tofa kake eh, daga can nake wallahi <laughs> ya su gogo da baba labara suna lafiya da sun ci a gasho muna amsa wallahi amma in ban da abin da ya alaji ai da ya bugo waya sai ya gaya min cewa za a yi bago sai a tanada masa wani abu ko ai da yake na je can ofis wurin shi eh. can din na je to mun haɗa da mutane ne suka mai yawa sosai shine sai na ce mai ni bari ni gida <laughs> to ba komai to sani da zuwa eh. sani da zuwa Bilkisu sai ki kai shi in kai shi masauki ko ni da ma na san bani da aiki aiki na ke nan kawai a gidan nan kai baki na wallahi <laughs> aikin ki kenan amma nan ma yi masauki ne kuma nan kika kawo shi mami kin sani ina ta kallon shi tun tuntuni kamar na san shi sai yanzu na kada mishi kallo na ga da daji yake kama wallahi zancen ki ne wannan namu ma kake so za a iya baka izara da ke da jakuna da kirki sosai ina ta fargaba wasu irin mutane da zan samu sai zo na gashi ashe mutane kirki da samu gaskiya kuna da kirki sosai ban taɓa zuwa tofa ba duk yan uwan babana ban san su ba haka ne na ji labarin an cikin gaba makaranta da kuma a fara magana aure <laughs> na gama makaranta ni na fi kowa kokari a class ni da momina ba ma san takarar da dadi yake kwata-kwata domin kuwa zuciyarmu kullum a fargaba take muna tsoron kada wani abu ya samu ɗaya daga cikin ba abin da zai faru da ku insha Allah kin ji kwantar da hankalinku insha Allah ba abin da zai faru to shi kenan bari mu barka ka kwanta ka huta dan na ga ka anjima an jima idan ka fito falo sannan daji ya dama ka Kin yi kama da mami sosai. Ke ma kyakkyawa ce. bello ransa sabace ya gaya wa iyalinsa tunanin yake yi lokacin da ya je adamawa bautar ƙasa domin akwai wata yarinya wacce da ya ta amma yanzu ta zama wani abu sai dai kash a daidai lokacin da ya gama bautar ƙasa allah ya yi wa yarinyar rasuwa can sai sa ya shigo wato ɗan uwansa da ya zo gurinsa wanda ya zo daga garin tofa bayan ya gaishe shi ya koma masaukinsa alhaji bello ransa ɓace ki a wannan lokaci alhaji har yanzu ba ce da ka turo ba gida amma ka ga ce mu shi ne ce kaga alhaji ka faɗi abin da kake so ka faɗa kada yan wani su fara zargi na a ce an yi bako ba a ba shi komai ba to da me ya zo ba mu samu damar yi magana da shi ba nan dai daga dukkan alama akwai maganganu da yawa a bakinsa ni dai allah ya sa ba zai zama tana tsakanin mu ba kanki ba shi mata kama su tare da wani shi ke gashi nan daji ya dauko ɗan uwan shi ba ya kawo shi so yake a auren da ni ya haɗa ma auren gida a'a to amma me yasa daji ya hana miki yi wani samari dama can mahamud ne a ran shi so yake a auren da ni ya huta to ni da ban sani zan je zuwa mun komai akan haka amma a tunanina ai ba zan je ba ba mutum da mata da haka ne mami to amma ni dai da kun bani ko da zuciyata za ta iya zama ba tare da ta kamu da son ba zan iya rayuwa ne to ya raka na anguwa mana daga nan sai dan nuna mishi gari ban yi bacci ba wanda yaron yana so ya kashe mu kudi wai shi ma yana ina karfa yana ciki yana gida wani sun fita tare da su yanzu lagwani ya kira ne yake gaya lagwani ta shi sarka kenan lagwani da sarka su suka gaya mu cewa sun fita tare da bilkisu bayan da ke so makar Allah wai shin da kake wannan yaran na haka ne ranar wanka ba ku ɗin ɓoyin ciya ɗanka ne ko ko ba ɗanka ba ne don masa ne saboda kasa akwai magana guda ɗaya abin da ke da mu da ke maka magana rana ɗaya aka haife su da mulki su a'a dole ka ce da ta gwaye ne ta gwaye ne da yaran namu ba yadda za a yi amma abin da ke so ka gani matsayi ka ba san a haka nan da muke ciki idan ba kowa ya gama ci mutum batun takarar mauna ba ba mu da ita haihaita haihaita mun kuma bar baya ko da kura shin wannan yaro kun shaku ne kana san shi sosai sosai ne ko koya ba irin shakuwa nan muka yi kuma ina so in shaida maka eh, kan wannan kujerar ta wata takarar gwamna eh, ko me zan iya yi da rasa kujerar nan wanda kowa ya rasa shi abin da ke so da kai ja a daga kai shi kuɗaɗi na nan gidan karka bai a ci ni ma ba na a ci bai da muke da ni da ku yi wa mai gida waya kaga su milki da yaran nan sun fita da eh, shi ne kamar ai to ba haka ba ne yaron nan ba ma son ya dawo gidan nan ina ruwanka ina ruwanka ina ka da dawo kaka mutum ina ki samu yayi kuma kar kowa ya sani kowane hali kai ba ba ki shi da haya da makamai kuma in an gama kada a ji maganan kowaye ba wani wanda zai ji maganan nan a kashe a rufe sai ba Moni, don Allah ki tashi ki zo ci abinci ne. Kin ga mutanen nan mu kaɗai ake jira. Kuma mun yi waya da Muhammad ya ce yawan kukan da ke shi yake hana shi zuwa gidan nan. Haba idan ban da rashin zuciya yaron ne ya tare ya tafi can gidan mutumin nan ya zauna mutumin da isa da ya raba ni da dangina mutumin da ya tura ni titi saboda mota ta kaɗe ni Muhammad ya kira ni kuma ya ce shi fa ba zai dawo gidan nan ba har sai ya ɗau kansa ba halina ba ba haka na koyar da shi ba ba kuma a na ya bada ba idan Allah ya da Allah ya kama ran alhamis fita ba zan bishi da kaina in je in tafi da shi haba muni Muhammad ka ba yaro bane ba mutumin da yake da kamfani kuma yake da ma'aikata a karkashin sa ba na cin amana tun da nake a rayuwata ban taɓa cin amana kuma na san shi ma ba zai ci amana to shi ke kai haƙuri ki tashi mu a cikin abinci kin ga taron ba mu kaɗai fa ake jira 进去，因为Mahmud wallahi zaman ka a gidan na ya ɗebe mana kewa sosai. Da ma ya yi zaman shi a nan kawai koyo ko. Mm, ai kwanan nan zargo don barin aiki. Zan ɗauko su mama gaba ɗaya za mu zaunar da su. <laughs> Da ku ga kyauta. mamu tambaye ka mana inda za ka damu ba tun daga zo gidan nan damuwa da take zuciyarka sai ta bayyana a fuskanta na lura akwai wani ɗaci ran da yake damun ka ko Dade ina sa ku. ina sa wannan yare to ka bi ta ku gaya mata wannan kai ne za ka iya soyayya da wannan a ƙauyen a ba to ne a cikin kalli ta fata haɗu to ka bi ta ka gaya mata wannan ta shiga bindi ba za ka gane ta ba ka san me za a yi eh, jika da wannan ka ɗauki wannan ɗin ni bari tafi da wannan za mu haɗu bari bi ta kace nisa zan zo same ka a kamin shi kenan bi zauna mana hira da amma akwai wani alfarma da nake nema guda ɗaya alfarma me kenan ya shi zaki kawo min ziyara dallo ah, gurin da mata ba sa zuwa wai ga miki mata ba sa zuwa eh ai mata a kika je wurin zaki ga da mata ma kowa wannan na shugaba suna fita kam din ma ai da mata muka to mu mare ba wani abu ne kurin zo nake ki je ki dan ba da wasu abokanai na akwai wasu yan mata haka abokanai na ina so duk ki san safari su waye duk ku saba da su ko to shikenan yawa ni ma idan kika zo wuri na ni ma zan tashi wata rana kamar in kika zo wuri na gobe ni ma jibi ko gata za mu je in gashi da su ki to shikenan zan je in gaya ma gwaggo don ta bani shi ke to ba nawa ba bane wannan ai ai ta na san za ta ma baki ai eh ki su manyan mata Bilkisu kin cika alƙawari sosai kin cika alƙawari ina yi baki na gajiya lalle baki lalle baki kin cika alƙawari sosai bari samu muku lemu ita ke da ke ki zauna eh a wurin jafa nake son lemu za ki sa a makaranta sosai kuwa me zai hana makaranta ban sake a makaranta mana ni ina ma ina da kuɗi kafin ma mu bar wannan garin nagu ai sai in aure tukunan sai in tafi da ke <laughs> je bilkisu mai gadon zinari a dan bako daga nan makonmu na bulki eh ni ai mijinki ne eh ta ke zama ki dinga ce mai gida to da kan kuke yin girki? wallahi da kan muke girki har da shara ma da wancan domin muke abinmu da wanki ciki sai mataki ko ki zo na da Allah ya ba ka ji zafi ne ki kan cire waɗannan kayan ba ni kai na wallahi zafi ne na san kusan ni wane kai idan wani abu kake so ka gaya mana abin da kake so kawai mu baka ka kama hanya kai tafiya ka saboda akwai abu da ke gaban mu a hali yanzu me kake so a wajena so nake ka wulaƙanta so nake ka wulaƙanta kamar yadda ka wulaƙanta mahaifiyata a ba kai kake kai ba ɗana bane kai ba su na ba ne ban san ka ba kamar da kuke kuna wancan lokacin da ka je ina aiki a alama ka ne ta ka musu gudana a ta wata rayuwar ba ruwanmu da wata wata ce fulani ne ina ne ko ba ne ka zo mu baka abin da zamu baka kawai ka je ya shaka rayuwarka na duniya ka ci kawai ka shi kenan da kyale mu da Allah muna kan maganar kujerar mun kana zaka ba ajali abin da muke nema da kai ka sakan mana yaran mu su zo mu ci gaba da harkokin mu sha'anin siyasa ne a gaban mu ni ma ina da yara da lururi san kuma inda nake wasu san abin da kuke kun da kai abin da za ku ba ku da shi abin da nake da shi ya ishe na har zuwa ba rayuwa

Da lokacin dare ya yi sosai yau kuma da sassafe na shirya na fita lokacin kuma ki tashi bacci ba har ina kuka ji Kuma wannan da nisa sosai Mahmud, dadi ya mun magana ta kuwa zumunci na da daɗi ba zan taɓa iya cewa ba na so ba ni dai fata na Allah ya ba mu zaman lafiya bilkis kina da hankali kina da ladabi da biyayya amma ko ni ba zan so a ce an yi miki auren dole ba don ko ba komai iyayen ki ganina da kai da farko mahmud na kamu da sanka mahmud ina son ka sosai zuciyata ta kamu da son ka na ɗau alƙawarin mutum taɓa cutar da kai har ƙarshen ta.